Hukumar 'yan sanda ta jihar Imo ta kama wasu ɓata gari ɗauke da wani abu mai fashewa a garin Olu da ke yammacin jihar, yayin da za su wani ɓangaren garin domin su ta da shi. Ko ya lamarin ya faru? Malam Abubakar Musa shi ne limamin babban masallacin garin Olu. Ranar Juma'a kamar karfe tara na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu tire da a bakin kofa. Hmm. sun sai sun gansu don ɗaya daga cikin su yana saye da wando tirikota na soja har daga cikin yaran wani sai yake ma wani yake kaga wancan masa da tirikota yake masa yake kaga inda ku ne ta sai an kama shi yace yasa yake ka san fataku biyun ma'aikata ne baiwa mutum filiyon ya sa ilifin irin na soja ko wando ko riga a kyale tare da ba su ma san cewa abin da ke akwai ba fa hmm. suka yi wannan labarin shi kenan sai suka bar maganar sojin to wannan mutane da Allah bai ba su iko ba sai suka ga mutane sun yawa a lokacin karfe tara mutane suna ta jirga-jirga gurin na waje suna shigowa na shi suna fita da sauransu dai haka sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana ma anguwan ijaji da hmm. niyan za su kai wannan bombin a can so shi kenan Allah sai taimaka akwai wani randa bawul ana ce ma UDA randa bawul a nan obi shi kenan mafan sai suka tare su suka tsaye da mashin ɗin sai wannan mai trikota mai nufin sai ya fara shawuti cewa ai shi ma soja ne ya zai takura masa kaza kaza yace ah to wannan magana ai mai sauki ne tunda kai aboki na ma'aikaci ne kuma ka san dokan aiki ai kawai sai ka nuna min ID card ɗinka kawai sai bude mafi sauki kenan a'a magana ID card kuma babu tunda babu ID card sai ya fara kama kama sai ce a'a tunda ka ce man soja fa ni yanzu ka ma ƙara nuna min dole sai ka nuna min ID card ka hmm. a'a sai suka ƙara da radira to akwai jaka a jikinsa da sun ya yi kusa da shi rika ɓoye jakan sai ce masa to wannan jakan da kake ɓoyewa me a jikinta sai ce a'a ai ba komai kaza kaza sai ce a'a tunda ka ce kai so da ka bani aiki kuma ka bani card kuma ga jaka kana saboda haka yanzu sai na bincike ka na ga abin da ke cikin jakan kamar kawai ya sauko da su yana farke jakan ya amsa kawai amsa shi kenan sai ya ga ne a cikin jaka. yayin da malam yusuf aliyu Daya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku. Muna nan zaune a bakin masallaci daren Juma'a To mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna da kakin sojoji. To muna ganin su musa abin da a tsaye da su ba. To sai abokin zaman namu ɗayan sai ce ga wannan mutanen da fata kun ma da an kama to da wannan kayan sojojin da suke tsaye da shi takan kila ba ma'aikata ba ne. To sai sun haga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon su ga jama'a sun yi yawa. Sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Ijaci Barak. To sun hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank. Akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin. Hmm. To sai suka canja mashin sai lokacin musu sabko sai ɗaya ɗayan ya ce musu ainihin soja ne ya buke zakwa ku tsayin sai ce a a kaga ba haka za a yi ba in ma hmm. kai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shi da kenan sai ka fice to sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har dai sun ga ya sabko da ya sabko na ɗauke da wata jaka jaka sai sun haka yana ɓoye ta sai suka ce mai ke cikin jikan da ake ɓoyewa ka amma jikan ta kuma na sun fito cikin jikan sai hana su jikan da sun kama shi dai sai sun haka ba mu a cikin jikan tashi irin wannan bam ɗin nan ƙatuwan da ya kai girman kwallo to ni sun gaya mana sunan shi amma sunan nashi na manta Mm. To sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi. Sai da suka bashi wahala suka bashi kashi sannan ya ce aiko shi aka yi. Mm. Daga ina aka aiko ka daga fatakul ne aka aiko shi. To haka ma jami'an tsaron da suka kama shi suka hada shi da SS suka yi binciken da suka yi mai da daren nan a shekaru da sa'ayar asabar sun yi awar da shi. A halin yanzu dai, 'yan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun. in ji kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar malam da suki ganadanci. gaskiyar magana akwai wanda muka kama din mun kama su a olu roundabout kusa da uba bankin uba mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bom ne mun ba yan EOD namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru to yanzu bincike dai muna kai yanzu haka mu gane daga ina suka samo kuma menene manufar su kuma daga ina ina ne inda suka tankara da su waye suka turo su abin da ake ciki kenan Alfonso gwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya